الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان من أم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم عذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدة قوة تقف وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبوة آية تاريخه da arba'in da shida Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana ce da muwafaka na duniya da lahira don mu kare karkin sunayensa. Tafsirin Suratu Ali Imran Aya kuwa in an duba ina jin ɗari da ashirin da shida. muna da aya uku ashirin da ɗaya ku sai eh, shida ne ma ya kamata ce da ɗaya ne wa iz gadauta من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال أتنا مصو من الله صلى الله عليه وسلم لوكتين كيسا مقو أي أصبانشي daga iyalan ka fitar tafiya aiki musamman don kare addini kana ajiye muminai wuraren zama su don yin yaƙi da kansa suke tsara yaƙi yake ajiye kowa inda ya dace yake ba da umarnin da yake ba da umarni Ki isa duk abun da zai yi kirki to lalle manya su rike sannan kuma yara ba korarsu ake ba zama suke su ne kayan aiki su ne injinan aiki su ne injinan da suke gurzawa amma kuma ba maganan da ta aka koma gefe su zauna su kama su roto la su zama a ciki ana cewa isa kaka ko lafiya sun fi wa lafiya amma rabuna ya su ina shekara casa'in da wani abu ko da uku dai ko da menene ne amma in ya harba kibiya an shekara talatin da uku bai ya harba lokacin da kake cikin ta da rayuwar ba albarka salbo ba bautan Allah mu ce ba shi Allah ma ya cire albarka har a rayuwar ma cire maka albarka saboda menene duk abin da yake mana daɗi a rishi ake to ko ya babu ga alheri ba mai yake da suna tasa'in da ko tasa'in da wani abu tunda kibiya har ba ta ƙarfi ne an ba ka da ƙarfi ba ta ruwa Kanta ka za ka ja ta ka gwada masa ƙarfi wannan sandan sai ya san kwaso iya faɗin ka ya abu na sannan ka sake ta za ka ji ta fita kamar abin mamaki karanta kansu kafin ba su yi cikin yi yanzu ku ɗan shekara saba'in neman wuri ke zauna kai yara su kan kuna tsakiyar yaran nan kuna tsakiyar aikin ko an rubin ma'aro sai aka samu yara wannan ke sashi wannan na ke sashi wannan inda ana samun tsormin dushawa dan da nan za a kiliya din abu duba ko kwanan nan da muka ce magana duk da wasu suna yan guna gudi wani sai yana ce ba ta yi ba ya wasu kuma a kan afirka ne ba za a fi da kai ba amma a kan surutu za a fi da kai shi ne wannan kasa masa ba ta masa ba na fila dai ba a fi da kai amma ba za ta taɓa kafa mana shi da masallaci ba kuma yanzu dole za mu ci gaba da duba abubuwa sai dai a tsara ba fa a rage ba duk da muna samun tasgaro a Allah sai an tsara mutane malam kwana uku an kowa ka dubi da sallar magariba nan da su ana ce muku inda abu nan zai tafi daidai kada ka motsi sai ka hau da kabbara to bayan an yi bayan an yi ke kabbara ko kuma mu'uzali gaskiya ba za yi duka ba ko gani ta baya kana ganin akwai wanda ba ba yi daga baya amma yan gaba gaban nan malam kuna cutar da mu kun kuna canza mana tsari kuna canza tsarin Allah in je za ka motsa to da ka barka za ka motsa ko ga ko an je ka bi ka je tsakiya ko ka je cross ba dole ne ke ka dole ka gama a cikin sajada ba domin menene abin da aka ce kai ba ka yi ka ta ba ko ka yi menene wata an kai daidai wata kwasa a koma gidan jiya baragadan ai kwari mu ta zama mu ta baragadan a kullum a dinga yin magana tun da mallam mutane ma fa sun san masu yin wannan lamarin an san masu cillawa in magana ko ba ka kana da rauni kwanan tun wanda ke limanci mai rauni don ba ina yin sallar ne ba irin lokaci da har yanzu zan iya irin wacce sallah mana da ni dan yi me faduwa na saba da faduwa daga zan ya faduwa da lada ake samu to ba lada ake samu ba wannan faduwa ba a ce misalin na yara iya saurinka iya ladanka a'a a sallar kan ba iya saurinka iya saurin ka iya zunubanka a sallah iya saurin ka iya zunubanka abun in an yi kamar dan kwana ko ko hudu ana garin abin an ya dan nake sai a koma ru ai yara ne ake haka da su abun ba to dai ku duba annabi da kanka ya tashi ba ka koyi ba shi tashi ya asubanci yara na bai kuma ba a yin abu haka kowa ya kama inda ya ga dama da wani ko gona ke kai sai samu abokan ka ko mene ne kawai don na ce nan ma yayi nan ma aiki to ba aiki kuke ba aiki ba za kuke ka haɗu yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah tabaraka wa ta'ala na tare da wa'anda fara kai kuma kuna da duk aikin da aka rasu sai ya nuna muku mamakin yadda aka aka yi abu durin da komai yawan ko wa'annan su kai su biyu wa'annan su kai su biyu na tabbatar muku da kuke aikin ma ya kuwa amma kana ɗauka ɗan uwanka na ɗauka wancan na ɗauka wannan na ɗauka dan nan sai kuyi aiki da yawa Wa ka dai annabi ya fito yana ajiye su irin da ya dace shi ya san kan daji ya dubi kan daji ya dubi masu kare da tudu ya duba ina ne kamata ya duba itatuwa ina ne kuma akwai wanda ya tsufa baya iya zuwa yaki haka ake ɗaukar su amma wannan ɗan jahiliya ne haka ake ɗaukar sa a ɗauke shi a kan dabba rojo a saukar da shi a ajiye shi a yi menene saboda sanin bala'in yaƙi jahiliya ce ba zai tambaya nan an gama tsara yakin zazzaki nan wani wuri ne da wuri ne mai duwatsu ko mai itatuwa wuri ne sahara wuri ne mai rairayi wuri ne mai dandan kuwa wuri ne mai kaza kamar ba ya jije to wai amfani da dawaki kaza ko kuma ko aje dawaki a nan ku amfani da kafa kuma ga irin makaman da ya kamata ku amfani da su ku fi bayar da ƙarfi ga wa'annan saboda ana za a rasa kaza za a rasa kaza sannan a zo a faɗa masa yakin da su waye da su waye da su waye suka zo ba ma gani da ido ba yake amfani ma tsango ne baya gani sai da ake masa kabila kaza kabila kaza sun lara kabila kaza ma sun lara kabila ma kaza sun hallara da an ambato masa wanda ke ji da su bai ke ina zuwa ne da ke ba su zo ba ina zuwa ne fa ba su zo ba ina zuwa ne fa ba a gan su ba suke so a fasa yakin nan ba za ki da kaza ba mai san ran ya ke ji a ka tsofa yanzu na fara gigi cewa ne ana neman shawaranka ne kawai amma ba don ra'ayi ba shawara dai ka faɗi da to shi tuna za abin da zai yi sai dai ainihin abin sannan yake ayi kaza ayi kaza ilai ko yakin bai musu kyau ba ba in an ce a yi shuga kowa zai zama shugaban kansa wannan ya fi da gaba da wata yi ra'ayi da su ne shi ma shi ma shekara sa arba'in shi ma shekara sa hamsin yana da dama ya zama daga dama sai ko lokacin kafan mu ni ma baka fara ba wallahu sami'un Allah na jin abubuwa duk da kuke faɗi alimun yana sane da abubuwan da kuke aikatawa idan ta'ifa ta ne lokacin da wasu jama'a biyu suka yanke an tafsara za su fita أرجعهم والله وليهم ألا يبقى بصفيك أنا فهو أمس بيوة كذلك دعو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والمؤمنون مؤمنين ما ومذاق الله كتاشد بلو وما النصر إلا من عند الله ولقد نصركم الله ببدره sai kun gani Allah ya saukan muku taimako a bada wa an antum azilla duka duka kuna ɗari uku da yan ɗoriya har na suna dubu ɗaya ba ɗan kaɗan su wa'annan naku jama'an makaman 'yan kasuwa ne suke da su ba ma makaman yaƙi ba wancan kwasan zo da makaman yaƙi wanda ɗan kasuwa makaminsa ya zaɓi karya ɓarawo zai ma da ya kashe ɓarawo asalin ɓarawon da ba an kashe ba a damƙe shi a rarrafe shi shi ne kawai abin da ke tare da shi to amma wanda ya fito yanki makaminsa kowane iri na kisa ake tanadawa har ma ake ake an doki mutum ya sha an harbe wutan da kibiya ya sha wannan irin ne mutum sai wannan mai harbi wannan iri ne sai sai za ka harbi mutum ya mutu bai mutu ba su a lokacin makaman su irin na yaƙi ne ko kuma makaman ku irin na yan kasuwa ne makamin koran kura makamin koran kaza makamin koran kaza ne sau da kanan kuna yan kaɗa ikon Allah Allah ya ba ku wata irin nasaran da hatta in tunanin da kai ce ya aka yaka wannan ɗari ukun suka samu wancan dubu ɗayan kusan sai da suka kashe masu wutan saba'in ba a tsaya a haka ba sai da suka kama mutum saba'in suka tattaure da igiyoyi suka kawo su gidan daga sufin nan yan ɗarin nan da uku nan da ba tsaya ba kama kuwa ko mutum da ba kama ba an ga kashe amma ko sun haura goma ba su kai da ishirin ba a kasan wannan daga Allah to saboda kana ai Allah shi ke aiki a kowane lokaci raya azizun ne shi ina nan Allah Allah ne kuma bin mogin an sani wannan dunkulen mogin da muke kai nashi sama nashi ne itatuwan ciki nashi ne mutanen ciki nashi ne dole a girmama shi a girmama masa a girmama duk inda aka ce nan ɗakin Allah ne to labudda a bashi wata daraja ta daban jama'a a'a na yi tsallake ko wallahu wali kuma wala lafi da tawakkal mun wala qad nasarakum Allahu bi badrin dai nake tafi a kai wallahu wa antum Shi shine dai jama'a fattaqullah kiyaye Allah ko ne bi katanga daga Allah katanga ko daga Allah bin dokokinsa barin abubuwan da ya haramta shine katangar ka Allah yi na yi bari na bari ka samu katanga daga Allah don haka sai ka roƙe shi la'allakum tashkuruna don ku gode wa Allah ayoyin kenan guda uku sharhul kalima wa in kunta ai wadkur shi daga dauka ka tuna musu lokacin da kai shi أنا والمغيرة صبحا والغدو الذهاب أول النهار تتافركم من من أهلك بغنا دونا ولين إيالي با إذا ولين إيالي أنا دكتم قومي وإنت باكين إيالي mutum ya karanta tun safe zuwa azhar idan na shiga gida ce ku yi saboda ka min alika ahlur rajuli in an ce ahlur rajuli ka gana ahlul baiti ahlul baiti rasulillah ka san ma sai shi ahlur rajuli zauji zaujuhu wa auladuhu sune yayan sune iyalansa matansa ko matarsa in ɗaya ce da ‘ya'yansa su da ahalin mutum. Wa min le'ibtiyayi daya. wannan ainihin min min da kololuwan farawa inda aka fara إذ خرج رسول إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت النبي يافت أصباه أنهم السبت من بيته إلى أهد أهد حيث نزل المشركون به عند مشركي سكفوكا nahau eh nahau wa ah, ainihin na ah, hudu a ah, bar hudun a dubu ce na harun wurin ya yi daidai da tsani a ashara min shawwal sha biyu ga shawwal sana salafi, min alhijira shekara ta uku daga hijira da uku daga hijira ta hijira yanzu mai ake cewa dubu da dubu ake marawa ya ma wadatar ai dubu ake marawa da shi a wancan lokacin ana shekara na uku yau ta gaje yau muna sha biyu ko ga shawwal ah. sha biyu ga shawwal wannan hijirar su zai muke karanta a lokacin abin da ke cewa kenan yau sha biyu ga shawwal shekara ta uku daga hijiran annabi haka ake faɗi shi zai wahala da alari daga tun ga shi ma kiri kiri ma kuna can yayya yayya yayya yayya yayya ba mu ko ga wahala a lokacin abin da ake cewa kenan tun lokacin mutane ne ke mutuwa ke rayuwa ke mutuwa ake haihuwa ake mutuwa ana haihuwa ana mutuwa har zuwa yau kowace kwana na duniya ta yi aikowar yawa. Wa kada ra'an nabiyu sallallahu Alaihi sallama ru'uya, kuma kafin fitan na annabi ya yi wani mafarki, mafarkin annabawa gaskiya ne. Fara'a a annafi sai fihi sulmatan, ya ga caɗewa a takwakwata. sulma gefe gibi kamar misalin da takobin ka hari karfe kuma takobin haka ba wani takobi ne na kusa ku gani ba ko ka fari irin wannan wayoyin nan wanda ke kasanta da su kaga an kafare shi duk zai tattaba kaifin in har ina da kaifi me mene ka takobi na yi tabi wa anna baqaran lahu tuzbar akwai wata sani ya sa ana yanka biyu kenan wa annahu adkhala yadahu fi dir'in hasinati ya sa hannunsa a cikin wani sulke mai ƙarfin gaske da katanga ba abin da zai fito daga waje don same shi kula wannan sulke nawa wata awwala sai fassara wannan mafarki dan shi wani takobi sani yadda ake yankawa hannunsa na cikin sulke annan fara min kuka luna kalle wannan fada za a kashe jama'a daga sahabban wa anna rajulan min ahli akwai wani mutum da iyalan gidansa illa ba a san waye ba amma tabbas akwai wani na jikinsa ya samu za a ji masa za a kashe shi to ka san kaddaran Allah ba a ba magana ne mutum ya yi sanyi duk abin da aka wani in kaddara tsaro za ku aran gama da kaddara in ma ko rage tangon sara ta zo ta same ku wa anna dir al-hasina wannan sulkin nan da annabi ya sa hannunsa a ciki al-madina in an ware dalla-dalla mutum da cabewan takobi ɗan uwan shi ne wannan saniya da aka yanka habbansa ne da yawa za su wuce yaƙi kuma zai kare hadisi a jihun muslim amma haka aka tafi a je kawai abinda Allah ya kaddaro tun da umarni ya riga ya zo don za a mutu a shigar kawai mai kararren kwana ne zai mutu wanda zai dawo gida wanda zai je gaba za shi gaba kowa ya tarka da mutum ya ba da labarin yau za a kashe amma da tabbas tabbas kawai ba maganan iya ba dan ka dubi yadda abdullahi zauna ya dinga kiran ɗan shi taro shi ne ɗan kenan karamin yaro sai mata wane so za a kashe ni yau kuma babu ne da wani wanda na ɗora buri na kan komai sai kai ko aure bai yi ba kuma yadda suke aure da wuri amma shi ko aure bai yi ba daga cikin abubuwan da suka fi damuna in na mutu bayan mutuwa na ba shi take biya a je kasan duk yadda za ka biya min ba shi Kayan mu ka yi abin nan ka ci gaba da noma shekara da shekaru su kwanci wannan bashi ce to ba ba kafin nan kan ka kula da su ka tsaya masa to kafin a faɗi duk abin da ya hatta da ya kashe aure shine dalilin ya aure ba zawa annabi ma kansa ya ce a yi hikimar fa kuma ta zafi tun da mu'amala ce ce juwa na yanzu baka yi aure ba ne ba sai na yi aure ba sai aka yi ko wannan yi ba ba wai sai mun da an daina abin da ake gaba ɗaya an karo aure guda da an yi runtu an yi kwana da kwanaki ba aikin fari ba na baki ana dariya to yaro zai yi aure mai sani ba in ya zo in ya gara mai sai aure oh, ya rasu ba na aure ko kuma annabi tambayi shi kansa da ya hana baka yi aure ba ko wannan zai iya yin aure ma ba wani sani Eh, ya yi hanzu a yi aure ah, a shi a yi aure a a ka a zai a gida a an a yaƙi na so ya zai gida zai a gaba a me a da a shi a a yi aure ne amma aure bai hana mashi fita yaƙi ba wace zai ka aura ba zaura ko budurwa yake ba zaura na aura ke kashi aisha ba da budurwa ka aura kana yaron ka tana yarinyar ta wata shaƙe abun na kuri rayuwa sai ce a ina da ƙarni ne ke kyaman in auro ɗan wasu za su dinga faɗa da juna kuma ba za ta iya taimakon su da kowane amma in na auro ba zawara za ta iya gyara su ta koya musu tarbiyyar da manyan mata ke koyarwa ko in ta san ma kana da 'ya'ya ai ba ma za ta aure ka wasu kuna. kana da wasu kanne wanda za su da zauta rike su ta yi musu wanka ta yi musu wani ne ta gyara su ta musu ne nan da za ta aure ka za ta auren ka shi ka da auren ba albarka ba Allah mazan ba Allah ba ke nufi ba matan ma ba su ke nufi ba don haka sai mu dinga cin azaba da mu da azaba ko layuwa haka mun kulla sannan kuma a rikenta abun gudu kan mu je lahira mu ba. duniyan nan mu'uzami da yaran da tsofaffin ba daɗin da muke ji ba iyakace duk abin da za ka yi ba ko kai addini ba ta da zafi ko kuma addini ba daɗi kake da shi ba ba kai maka ba addini an zama kana addini ya fi kwantar maka hankali saboda haka nan wannan abu nan saboda haka annabi dai ya fita a su bagi daga iyalansa mun karanta wancan abu da ya faru a mafarki يوم الأربعاء تبوئ المؤمنين كلمة تنزل المجاهدين كان زوبي مواصل جهادي الأماكن التي رأيتها ولا يرندك كسن داشي صالحة للنزول فيها من ساعة المعركة هذا نبقوا بقوة أي أدري دائما بقوة غريسة قولنا لم دوار عن أجي أنصندر wancan ran da ba din an gauraya ba da yan sanda da soja wanda ya kai gari da zafiya ko kowane da, kowane ainihin da ba za ta an zube jami'ai akwai magana a garin nan ne ke faruwa sa sai ka jance wani babban mutum ne zai zo ko kuma sarki na cikin gari dole gari sai ya nura kaga duk inda aka aje din ba haka su suke neman inda suka da da ake su zauna a wurin ba can kawo musu a cikin daga inda aka fara wani da wani da wani shugaban kaza ku je wuri kaza wani da wani ku zauka wuri kaza wani da wani ku je ku zauka wuri kaza sauran an jirge su inda aka jirge su Allah sana a ce maka ya ce ta aika ga na an gan ku ai ba za a tabbata kaman faɗan farauta a tafi a shige su kawai sai an tsatsara idan an gudu suwa za su tsare wacce kuna suwa ne za su tsaya suwa ne masu kaza da ina ya kamata a zube masu kibiyoyi ina ya kamata a zube yan kafa ina ya kamata a zube masu dawaki za su shiga su fito ina ya kamata yan mashi ina ya kamata yan kaza waye gwanin mashin waye gwanin kaza duk na riga an zaba dole shugaban maharba a samu gwani a harbe dole yan mashi a samu gwanin mashi dole yan kaza a samu yan dawaki dole a samu gwanin dawaki to dole yan ƙasa dole a samu gwanin ƙasa to haka annabi ya fita wannan haka yi tsara shi ana fita jama'a jama'a yana zubewa innan ina zubewa innan shi ne tabawwul mu'minina kan fa'ida amma ba makasu yau din kana saukar da mu'minai mujahidai wuraren su bayan an tashi sai kalman hammad malan hammad haddasa fasaha har rojo'i tana sakawa ransa kaga mutum ya koma kawai mutum ya koma kawai shugaban sai yana kaga ya kamata kawai mutum ya koma mu koma koma kawai nafsaha don rojoyi ila وتوجهت إرادتها إلى ذلك نصر غيار غيار جاء مدينة رسكوم هذا إذن النبي بقى Taifatan kuma Banu Salima da Banu Harisata min al su ne suka yanke za su dawo. Afshala kalman taba ufa suka yi rauni wata ruda ila diyarihima tana son ta koma gidajensu. Tarikinar Rasula sallallahu Alaihi wa sallama suna masu barin manzon Allah. ai ko yanzu mutanen da za su gudo daga aiki ba a tashi ba kafin za su iya gudowa daga yanki ko wannan abubuwan za ta kuyi galansa ba komai ba faran masa tun da mai abin da ke gaban mu kenan in har ana aiki mutum zai sulale idan wani wuri ya kwanta to tabba ko gaban annabi zai gudu zai sulale tun da aikin Allah aikin Allah ne kullum aikin ma Allah aikin manzon Allah ne kullum in ka manzon Allah na nan wannan aikin na Allah shi zai ce gaba in mutum ya gudu daga gare shi daidai suke da wanda ya gudu daga gane gaban manzon Allah wa man ma'ahu an yakhudun al-ma'raka su za su kuza su fada wannan yaki wa hadahum wallahu waliyuhuma Allah ne ke gidansu, ya tsaya masu. Mata walle amurahuma, suke rike al’amarinsu, wa nasiruhuma, walle za a sama huma min tarkis sairi, nan ya hana masu, Allah sai kare su daga barin tafiyar nan ilal maraka. Sun shi yin za su koma gida shi kira Allah sai kai ne muka yi muka dudu ka bau, yi muka tafi muka bau Allah, ya kanta. Sai suka zauna, Allah ke tsare mutum, mutum na iya tafiya a aikin Allah har ya je cikin aikin Allah malam ka gaba yi aikin ba na kaga lokacin nan su abdullahi bin ubayyi bin salul kawo kai Ya suka yi yanke ya kai da kan me za mu kashe kan wani wurin suke nan shi ya tafi gida duk yaran shi tafi shi wajen ɗari uku haka ana kallon suka yi zuga suka zo to su ma ina jin daidai wannan lokacin sun so su tafi gida su ma ai mu kashe ina mu namu mu koma da zai kai mai mu kai badare badar ismu rajulin asalin shi wannan badar dan sunan wani mutum ne summiyar makaro bihi ake kiran mutum da shi ana akwai gari da ake mutum da yabo an gidan mutunta yawwa a yana ne ma katsina yawwa gidan mutunta to sai an samu sunan mutuntun ma ina jin ai garin mu ma can wani wani gari kusa da garku garin ali kaga aliyu ne hmm? a to wannan na da daban na mu garin mu mu garin ali Hmm? an ja ko mutum ne kai kuma da kaje ka haka wanda baka kai shi ba eh dan aliku san san shi ko wannan eh unguwan ma'azu unguwan tashi ne kai a tafi dai yayi shi wannan sunan ne gaba ɗaya aka narkar a kira shi gaba yawwa ga gaske adamawa daga adamu ne gaba shi ne aka narka suna aka mayar da jihar mata shi sun fare sun fare sun ne Allah bai taɓa sunan ba tunda ana haɗe suka faskara wani wuri suka ce wai shi taraba shi kenan Allah sai ya bar musu shi ko na shi bawan Allah Allah bai taɓa garin ba gaba ɗaya jihar wani ya sarkata ya haƙa mahina rayu sarkata ya haƙuri ya ɗayan ƙauyuka da ɗan gefe-gefe da ‘yan rafuka ya haɗa ke to nan ina ya ishe ni shi ke na ka saboda ana adama adamawa adamawa sai dai da fulatanci ne shigar ba za ku iya gane yaya ake karya kai harshen wanda aka ce haka ina da ma'ana sosai to badal adamawa shi ya fi daidai kai tsaye ba a yi afa da kowa ba اسم رجل وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء كان له ina da ruwa a wurin. sai dai ba su kira rijiyar ba hadar tsintar suka faɗi da sun kira ruwan rafin adamawa rafin wane ne to da shi kira mu ce a ah, ka kawai muna da rijiyar na gwamusu انت حدينا كده دي كلاعبين انا ابو عمر وهو الان فاريا فينزو يا ذا مجري تبعد عن المدينة نيسا تدق مدينة النبوية بنحو من 150 ميلا ميل سواء عن الله أي mil tsakaninta da madina mil ɗari da hamsin kaga lokaci guda wai shi wanda ya suka ne wurin yawo aka fita ba ran gadi aka fita za a je kan wata hanya ana jin yan kasuwan kwarai shawa za su biyo taurin wanda suka shuka musulmai din nan suka fata musulmai dukiya suka kashe da kashewa suka hana wa wasu yin hijira ya ka ji labari sun wuce tana sun bi kasuwar aka ce a duba sai da suka tafiyan wajen kilomita ɗari da hamsin mil kila kilomita ai kilomita saboda ai a kilomita nan shi ne saboda kilomita awon ingila ne su kuma ingila sun samu ilimin su ne daga andalus to andalus kuwa shi ne na asalin larabawa ne da asali sarki da bude wurin ɗanin jama'a da yake da suna ban su banu umayya don haka a ka'ida an nan ce daidai da kilomita haka nan in ka duba littafin nan ka fitowarwa ya tsakko shi ana ce masa kaza saboda kaza saboda kaza ana ce masa kaza saboda kaza shi ma dokta ne da kanan ya sa shi a bakace shi ne haka wa antum azilla a lokacin ba ku da ƙarfi likillati adadikum saboda karancin yawan wa udadikum da kuma kayan faɗan babu yawan jama'a babu kayan aiki wata fawwut al'adu wa alaikum kuma makiyan nan sun fifita a kanku su zaƙo su a kai an je ne an same su mai sanarwa ya je ya same shi cewar an kwace kayan makka kayan nan kuma da aka kwace kusan kayan kota gari ne gaba ɗaya ai sai mutumin da bai da dukiya wannan kayan kaga ce an karbe shi don haka ana bukatar muhammadu can zai karbe su ana bukatar zarata duk wanda ke ji da kansa ya fito duk abun da aka da an tanadi giya an tanadi mata to shi na ma maguzawa maka ce a ba mu ci a ma maguzawa ne da ci da baki da yaki amma su ma yanzu ka gani an tana da giya an tana da abinci an tana da dabbobi na yanka an tana da yan mata sau ku an daba ko aka ce an haɗa masa wannan ga giya ga abinci ga mata ga wane da ya kasan kwarai aiki saboda kana an tana da musu dukkan kome wajen bangaren makabi ba a magana su ko in san limajirai ne kawai an ga annabi zai fita ya ya mutabi ko ta yi mutabi za ka ne kama ya biyo mu ku tafi wani za ka ce mutu ba da abu hawa ce ai dama ina ma abu hawa ne ke mutum na ne ke da ba ba ma ta yanke da shi wannan ya tabbatar maka Allah ke yi Allah ke ba da nasara ba san adam ba ba plan ba ba abun nan ba sai dai ana iya tanadin kada ce a ka zauna a haka Allah ya ce a yi tanadi lokacin da babu iya abun da suke da shi suka sako suka sau ma'anar ayati lamma haddara Allah ta'ala al-mu'minina lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗi mu'minai min ittikhadhi kitana min ahli kufuri daukan amintattu daga kafirai Allah ya yi gargaɗin mominai su daina ɗaukan abin tattunsu daga kafirai. Likitan ka kafiri, manajan ka kafiri, mai dafa maka abinci kafiri ko kafira, mai lura da gadon kwanciyar ka kafiri, bai yi ba. Bai yi ba kuma abun nan suna ɗaukansa ba ma sai soja ba haka yan gari ma ba bai mun Allah nan lokacin da wani yana shiri yana horon nan masallacin yana shiri zai zo yi sallah nan yi turo ne har ne ya turo zauna a gidan yana duba masallaci yana duba wane ne yana nema ya ga ana haba haba da shi duk abin da ake ana yi tare ana masa magana ana shi ne ya ce masa to ba ko ba wani tashin hankali ka ɗauke sallar ba arziki shi ne amintacce a jifawai cikin musulmai musulmai su ne marasa su ne abokan gaba an ne ne amintaccen kuma ana yi harbi sallaci isa haka ne jahilci ko me ko cuta ya kwanda ɗan wanda ce ce ka domin an annan ya tashi cutan ka zai tukuke ka ne gaba ya bai ragarwa iyayenka bai ragarwa ƴaƴanka bai ragarwa kabilarka in ko mutum ne kuke gaba da shi kai da shi ne kuke gaba ku ko wani shi baka nema in ba ya taimaka ba ko ƴaƴan shi baka nema balle baban shi ne haɗa kara baban shi shi din nan shi ya ɓata ma da faɗa ma da shi za ku yi faɗa amma har ne har ne banda kin ka yana kin addini ka so in ko ki addini ka sai an haɗa gaba ɗaya bayyewar ka ba mu kafiri amana lafiyanka amanan dukiyarka amanan menene ita a dai bincika da su ba a rasawa da kirki wa akbarahum ya ba su labari matasa baro da shi suna cin magana duk lokacin da suka yi haƙuri suka turke ransu wata kawo suka kiyaye Allah suka bar saban Allah suka daina kallon haram da maganan haram da sauraron haram kallon su sai abin da ya zama wajibi kullum lokacin da suka kasance haka eh, da yake wata ko eh, la ya durruhum sai da ada'ihim shayka la durruhum eh, kai a ada'ihim bai cutar da su komai zakarahum bi mawqifaini أحدهما لم يصبروا فيه ولم يتقوا فأصابتهم الهزيمة وهو غزوة أحد والثاني صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو غزوة بدر wato abun a aikace maganan annabi dai can subhanallah ko maganan Allah ce ma kai gaba daya an ce su ne ne na ɗaya sabaru tun na biyu ikakawa. biyu na in ka za a haɗa su har za ka haɗa waɗannan abubuwa ki ma'anar kalima to za ka ce nasara kuma duk nan da ka bauɗe wa ɗaya ko sabaru, ko takawa a tabbatar da za ka ke shi ne yake an yi kaza ya du'a kaidu a a da'in ki zakkarahum ne a ya tunatar da su a wuri guda biyu ahaduhuma lam yasbiru ayan ba su yi haƙurin kabiri tun da inda aka zube su sai suka bar wurin ya tattara maharba ya zube su akan dutse wa'annan duwatsu bala'i na biyu wata bayan su duk abin da ba da ne ba shi ne an san ku a hari malan da suka ga an yi rugu-rugu da yaƙi ba sai suka bar wurin ba ashe ko wurin da bala'i a baya shi ne lokacin ta annabi ya san gaibi bai san gaibi ba akwai fasaha akwai sanar da shi akan sanar da shi ma amma wannan tsaban tsabaran fasaha ne tunda ana ba da labari na mun karanta hadda kuna a rahikul maktu tun da ashe a duniya ba a shirya wani yaƙi da yaƙi yaƙin da aka sani a duniya ba a shirya wani yaƙi da ya tsaro irin yaƙin oduwa in dai tsari ne ba tsara shi ba kuma ya gaya wa duniya haka ba wanda ya yaƙi ta ba shi tunda littafi ne da aka gafa a kansa na tarihin duniya tarihi na aka taro aka ba da duniya su rubuto tarihin kadari a yi gasan rubutu za a ba da kyauta mai yawa ban rike a cikin da aka ce za a ba su ba shi ne rai kuma so shi ya daga kasan kwalitar ya sha suka an duba shi muyagu masana sun tsara sun duba sun duba ba a iya ce duk maganar da ba ta yi ba ya sassu to saboda kana lam yasbiru fihi walam yattaquma wa asabatkum alhazima wata mummunan karyawa ta same su ko gaza wata urun kaga dai abun ba wahala guda biyu daidai kuma aiki ne sabaru taqwa sabaru sabr wa taqwa wa huwa wata urun Wasan, thani sabaru fihi nabiyun sun yi haƙuri wata ƙasun kiyayi Allah Ban kasaru a aikace suka ce nasara wa hazamu aduwahum suka fasa makiyansu wa gaza wata badar to saboda ga yanzu abun da dai zamu eh, daga cikin abun da zamu kantara a yau da yawa amma dai kayan da zai baka nasara a duniya ko da kan karamin aiki ka so a gaba sabaru da salawa kai hakuri akan aiki kaje ai Allah kuma kada ka saba ciki kada ka zalunci kada ka zalunci ma'aikata kada ka zalunci masu wuri kada ka zalunci ka za a yi gaskiya a lamarin sannan na biyu eh, me ai hakuri abin da kake gani ba zai yi wa yau ya yi hmm, ya yi lokacin da muka tare nan wa ai sun za a yi wannan gine-ginen kuma muna faɗi wani shakka Allah muna magana na ce in na je na nuna musu asibiti ce kanan wurin hmm, hmm, asibiti na wani ware maza daga mata mata su koma daban maza su koma daban insha Allah ma wa ma huwa inda Allah bi aziz da kai da nake cewa ma huwa inda sai ga bukkan fatara Allah ya yi ma ba mu kai ba فقال تعالى وإذ جدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أم فصلت اذكر يا رسولنا تنامس يا جكادم تنام آه، رسول دو جدو غدوك صبكم كدكي صباحا من بيتك أنهم da sassafe daga ila sahatil ma'araka wurin fada a hudu tubbuwi ulmu'minina tana ajiye mu'minai dutse kaza su wani da wani kaza ko kaza wani da wani kaza wani da wuri kaza da wuri kaza hanyar tsira in abu ya ɓaci gaba ɗaya ga inda zai kwashe rundunarsa maza da mata su tsere ta wurin دورك برموين مقاعد للقتال أي تنزلهم الأماكن الصالحة وليلي لسكا داتي نن فتا دكا بضاعي سن دكا بضاعي فتا بالقتال الملائمة لكن ديداتي لخوض المعركة ولين يعناتي دعي فتا كذا والله سميع لكل الأقوال Allah mai ji ne ga dukkan maganganu هو أذوشي كفائي يعلم قائنة العين وما تخفي الصدور التي دارت بينكم في شأن الخروج أهرقا فتا إلى العدو أو عدمه وقتاله داخل مئكدتنا كبيرنكم وان والله سميع لكل الأقوال تند أنظن أني محاورت وإن نجاحها وإن نجاحها دون عجلس شبوة سكين غري تواصل دبغا الخيبان فعاك تفافا تاوى عاك تفافا تاوى النبي غري ما غنغنن دوكا وصيد أو كذا نافذ كل الأقوال التي دارت بينكم في شأن الخروج إلى العدو وأن يبدا ناطا كان ينكو لبكا ولمكيا أن دون أدونا أكيد أنني أشيكت تونا ba ga abu kun san shi ku zauna muna tattaunawa a sa bakin biro a yi rubutu ko a sa bulo ko a rubuta da jan wanda ce ba za a sa ja ba ja ga abin da yake ga abin da yake ba za a sa baki ba yana fajar da fotokofi ga a wannan ba a gane kaza ba za a sa a a bulu za a sa so ai akwai mai kala kiman kaza ai ta tattaunawa ko da ma ce so a koma fensir mana sensor ai wani zai goge za wani abu shi za a zama ana tattawa ana magana tattaunawa aiki ne kawai ake magana aiki idan ya haɗu ya zama babban aiki to shi ne za a duba ya kamata me ya kamata a da me ya kamata a nema to sannan za a nemi shawarwari na wanda za a nemi shawararsu in an yanke za a yi au adamahu ko kuma rashin fita alkhuruj dai au adamal khuruj salihi da yin fadan mannan muke a dakilar madina alimun gini ya teku kowa Allah ya san me me ya san a fita Allah ya san ni me ya san kada a fita Allah ya san ni wa malikum ko min zalika hammu bani salima daga wannan akwai niyyar bani salima ko bani an tsari fita don rojoyi من الطريق لولا أن الله سلم بعد الله يقول الدخول فأعصمهما من الرجوع بأنه وليهما أكوين هارقو وانشان هارو خروج خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بألف رجل من المدينة أولا جكم النبي يافك مدينة دمتون وفي أثناء مسيره a cikin tsakiyar ana tafiya za a wurin faraja ibn ubayyu bi sulusi mi'a bi sulusi ce. ya dawo da ɗari uku mutum uku. uku gadiban wai yana mai fushi da iz kana yara adamu kitalil aduwi ba ya ke za a yi ba tsakanin dal madina ce ya faɗa za a yi sai da a dawo cikin gari walam yanzu sai dalika ohu, فغضب ورجوعه داوا فهو الذي yi, الهم بالرجوع شيني يجنجو ainihin bakin cikin adawa libani harisata wa bani salima shi isa ake ce ake jin tsoron na. in ka cire munafiki daya to sai ya fi kan maka da dari biyar shi gashi bai da amfani hasali zama sa cuta ne idan Allah ya sauka da alheri zai ya kushi ya fice da an kuma irin yadda wannan wayin uh, nan yayi kaga in ba kama shi manzo Allah ya daure ko kuma kashe shi aka yi to ai yaran nan nasu annabi za su aka amma sai aka bar su da suka sai aka aka abun nan sai aka bar shi ya fita ya fita Allah ya ga ba za a ci nasara da shi ba shi kenan sai kora shi wanda isan lamarin sirrin kare sai ya sujada su kuri, wannan ba a ce na babu ya fi shi ya fice da kansa amma inda annabi ya fice ya fitar da shi ya yi masa kaza mala sai ya fitar Karshen ta dubun nan ya girgiza su amma yanzu wannan ba wanda ya fi shi sai ya rashi na'am mu koma inda aka taso ko kuma mu tsora inda muka bayar aya ne za mu tashi ta ɗari da ishirin yanzu fa da biyu haza ma'ana ƙauluhu ta'ala idan hammat ifata da niko an tafshala ana ta yi rauni ai tajibuna wa Ta rufe ba ta shiru an mulakatil aduwi والله وليهما فعصمهما من ذنب الرجوع Allah sai kita katange wannan kabila guda biyu daga zunubin dawowa wa tarkir rasuli da zunubin baro manzon Allah don a baro manzon Allah a dajin ke dawo gida akwai zunubi a bar manzon Allah sai ya kudul barakata biduni jina haiha ba tare da fuka-fukanta ba goma banul harita tunda an ba su muƙari wannan suna mai maisara wannan suna mai maimana wa banu saliba to can kafin a shiga wa alallahi akwai naharu min zambin fa asamahuma min zambin shi yana cewa rawal bukhari عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما fina dalar yana cewa akan mu'ayan ta sauka idza hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu goma. ai na nahnu tare. shi jabir ina cikin su bano sun da kusan a wannan yaki a kashe baban su abdullahi da yi magana a wannan abdullahi ne bano harisa ta bano saliba wa ma ahabba annaha لم تنزل لقول الله تعالى آه، وما أهب عنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما فأنا سوء أشيبة سوكما ناسو سوكما سبدا الله تعالى والله وليهما ألا يضع مصر شكنا مقوم عند مكتاسو من ذنب أرآمنا وشنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون توكلت طائفتان وان الجماعة قدابيو شيسو كدوغرا على الله وواصلتا سيرهما سوكا تيغا بدا كفي ان مع رسوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله تبارك وتعالى فسلمهما فسلمهما الله من شر ذنب وأقبله daga mummunan zunubi mafi munin zunubi yawa ce mutum ya gudu ya dawo gida annabi na can ana bala walhamdulillah هذا موقف لما تعيد والمقصود منه abin da ake nufi daga gare shi at-tazkiru suna da mutane bi adam sabari illa rashin hakuri wa tarke takawa da barin takawa fi haitu rashin takawa da rashin haƙuri a sabar mu'minin haitu a sabar mu'mini na fihi sharro azimati inda aka sama wa mu'minai mummunan karewa inda abin nan ya illanta mu'minai suka karye irin wani karyewa bai muni wata shahada min al'ansari aka samu wanda suka yi hada daga ansarawa saba'u sai za ka ci an yin kawata safiya ومن المهاجرين أربعة مهاجري هدو أكاكش وشد رأس النبي صلى الله عليه وسلم أكاكريا أكايروت إنسان النبي شجاج رونين بكا أو كيسكا أو كي بزوكا وميابا شيئا كتبا شجاج شيني شجاج بصى بحوث أنا تروتي akwai damu الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد وجهه wanda yake shi manzon Allah ya fasa masa fiskra huwa ibnu qami'ata akamahu Allah dan agbe dan qami'a Allah ya kunkuma masa azaba wa la'anahu ya kore shi daga gidan aljanna ya tabbatar masa jahannama wanda ya dauki manzon Allah har ya fasa manzon Allah kai wanda da ya tashi dukan da yawa manzon Allah sai da sauke sa ya kalle shi ga cikin haƙorinsa da hula an kire ga karfe a ciki bai hankali ya tashi aka rasa yaya za a ce wani ya sa haƙorinsa ya kama karfe nan ya rufe ya ciro karfe shi ma haƙorinsa tsaro kuma iko a aiki gaba da aiki malam in aka balle mutum hakuri malla sai maka ba alluran nan malam da alluran da komai fa aka cire min hakuri malam Wani alluran an ci wane ne malam aka cire min hakuri na fito na murushi na jariya ai na komai ai ma ba ciwo ma ba ciwo shi kana likitan ni ya gani sai ta a ah, ba ta ka yanzu sai an jima ta kan dan kaɗan ka zauna nan mu ga yadda mu zai ce ai wannan ta ko bai kai kada nan tafiya ta ce a ka zauna ka zauna muna hira muna hira kawai ne aune ina kan wani dan gado ana min kaza kawai ana min haka sai idan suka dawo da ni ba su ne ana samun asara ce yi na ce maka dama ba ka da lafiya na kyau ne irin ban da lafiya bayan na farfaɗo kenan ban da lafiya da kai na zo fa abin da ya sai gaya mutane kasa ya ga da na zo kawai an kalle haƙuri kuma an yi allura don wancan aka ce maka haƙuri ya ya shi kuma wanda karfin ya shigarwa ya shiga har karkashin haƙuri ya sarke ya rike jam aka duba ke ina a wannan ba kira ba a fara rauki a kafa kawai ya sa janyo shi kuma ya haɗe da haƙorin saboda to rikon da yawa ƙarfin a bakin ran bai ko ƙarfi annabi an je jiki A sai maka ƙarfe ya shiga maka cikin haƙori ka dubi ciwon haƙori ma tukuna muka ɗaukan ciwon haƙori malam ka kafa bacci ka kafa duk ta wani kashi na cikin jikin jikinka zai dinga ciwo kaman kashin haƙori yana da alaƙa da kowane kai ko loko ne kawai akwai abin da ke kama mu ibrahim rashin abun nan wato rashin uba rashin uba ba karamin ba ba ne ba kasan ai uban aka kashe mana kuma har yanzu ba mu iya koran wanda suka kashe uban ba mu 'ya'yan amma mantar da mu an kashe bana uba kun manta muna da wani uba da aka kashe yi samu karan wafi kan karatu da ake sai dai ana karatu a lafita wani a lafita wani kai har ma sai da kai tsari an kashe yanzu da iya abin da za ku dinga karantawa wannan da za ku dinga karanta shi ne mai amfani a ciki duk sauran ba su da amfani wannan curriculum din ai an sa masa ka'ida ka gane ko ba ka gane ba ka gane da wannan sai duk sauran littattafan wannan ke كمان هذا سكوما أنا في كذا هذا كمان نسل بس إيه كذا إيه كذا آه كذا ما هذا كذا جزء هو هي فوجة إن كم هذا ما هني آه كذا سكوا أيه كذا كي كي فوجة كم سكوا مني دي كذا كذا ما فوجة فوجة كذا كذا الله كمي زيرو ولا أصلين الدين التاريخ الدين كو تاريخ الدين بقى بقى ko tarihin yadda aka rushe kujerar ramazan Allah ya kaga ba kusan ta bane yanzu yadda aka rushe gwamnatin shi wasu ban an gode ba kan abu ba tura wannan suka shigo wanne banna suka yi wanne an complex an shi gwamnatin ta saka lokacin da muka tsinta wani littafin hausa da muka gano ba inda suka yi wa kano yan turawan da mana abu ba yan ciki su fasa nan su fasa can su fasa wannan littafin ma ya yi a gefe na ke na sassa na matsa nijin nan na ciki yanzu abu da laraba suka sani da ne. a kan sadauna hatta a ce ma nemo tarihin sadauna yadda aka kashe sadauna nemo tarihin yadda aka kashe ta fawa balewa wai yaya aka yi ne lamarin ne malam don musa ba a yadda a karanta tarihin gaje kuma ga masu ilimi ku koma gefe ku karanta in ma kashe ku aka fara yi shi ke nan musamman akan da ake kashe to ballan sana kuma kin da aka rusa lokacin da ingila ta zo ta rusa abin da take iya rusawa kashe waɗanda ke iya kashewa kashe yanzu kalli sabbin mutum ɗari wanda turawan ingila suka kashe a gidan sarkin musulmi ina jin to kila za ka yace a tsayo an ka cire a tsahiru su a tare da shi shi ma a tsahirin ba ga an ce ma ina aka shi a tsahiru a gwandu a a ina ne a cikin katsina ne a a ina ne gaba ɗaya ya tashi ya tashi daga wajen ya ya tafi inda zai tafi aka tare shi a hanya dan ina shi tafi maka kawai a wani aka tare ka tsakani aka tare ba shi gaba ku tafi abin da zai ba ka haushi abu guda ɗaya kawai tura suka ce to yanzu a yi sulhu da kai za a mai sai ka gida a baka farautarka amma za ka zauna karkashin turawa sai ce ba ni zama karkashin hannu da an zauna karkashin hannu ya ƙwandan mutu mantan yakin sa yake yi malaman su suka ce tabbas ba mu zama karkashin Allah malam a wurin na Allah ya san bayan Allah da aka kashe abun yake kuma har yanzu ana nan ƙarfashin ta don ba rasu a kai ba tafiya suka yi da kansu suka kafa abin da suka kafa suka tafi suna kallon da shansu daga waje ba mai fara cewa zai je ya bunna sai ya je ya da jasumar kulawa zai iya zai yi duk abin da za a yi zauna a kamfanci a tozarci ba ga mu musamman inda mu sa kai amma dai mun yi imani ba daidai musu ba an cuce mu iyakacin cutuwa amma tun da littattafan da nan Al-Qur'ani na nan wanda ma suka koya a wajen sa yana nan duk wani littafi da ka yana nan sun kona sun kwashe sun yi menene ita. wannan kaman ba a yi musuluncin komai ba ina ga shi can kowa mun tsaya inda wanda eh, abin da ibn kamiya ne ike da suna ne na kawo da gari na wani haka na gan shi wallazi adama shafata رسول wanda ya fasa bakin manzon Allah wa kassara rubaiyatahu ya karya hakwaransa na gaba amma ba na gaba ne na gaba daya na gaba biyu a gaba biyu a sama biyu a ƙasa wannan ana ce masa tsanaya to ruba'iyya akwai ɗaya akwai ɗaya a ƙasa tana akwai ɗaya a sama ɗaya a ƙasa za gan su bukaman ba su da ƙarfi sosai to wai na sana sana'a ta so aka karya masa a gani duka a baki malam ko yanzu idan misalin kana son ka ba aboki ka aiki ba ma baki shi na lillahi wa inna wannan fashi akai wa annabi muna jin nauyi duk sun rama abun da ake mana yanzu ya nan kawancin ya ba mu zala sun rama don ba su shafa wa intanin ni a wannan sun sha an sake an sake sakewa sai da aka bisa ka kwace yan gidajen sakin Allah kuma ya dawo inda yake ya dawo hannun mai shi inda ma dakin Allah Allah ya tsare shi saboda za a haifu annabi a wurin amma bayan annabi ya wuce kuma za mu da aliyu za akwai akwai tanadi, akwai babban tanadi. Wannan tanadi da ake bukata yanzu idan aka tafi kara ne. ka san yadda sharfas ke wa kuɗa abin da za a mana kenan kamar ka san dai in aka fesa shi kawai kashewa za a ga kuɗa a ƙasa ba a dari duk inda aka nufa za a kashe su to ina za ka bulo sharfas a ce kana kuɗa to tanadin da ake babban da ya fi girma ga ai yanzu dole ne a kai kungiyoyi tunda in tanadi na duniya ne kaga ana da kungiya ta duniya to tana tafiya sannu sannu ita ce rabita ba wanda baya cikin ta je musulmi ne to ta aikata da in ma tana flo dai ita ce yanzu alhaki ke amana ke kanta munan Najeriya an kafa jama'a na nasu Islam da babu wani wuri da za a saba in an ka shiga cikin tunar kewa za a yi sai dai wa'inda aka fa a ciki kusan kawan ba su san mai aikin su lokaci zai bai yi ba in lokaci ya yi za a karbe in ma a yi wata ta murkushe ta wa in ma isa ɗinta da wani mumini masu yin aiki abun da ake bukata dai babban yanzu na mubarak ko Allah yi maka albarka shi ne koyar da jama'a sanar da mutane yanzu ai kaga tarihi nan da aka faɗi duka ko ɗaya ba faɗi ba ko ɗaya ba faɗi ba illa ya kace tarihin nan ba wani yadda aka kaje shi ba ko me ya dalili ya fulan da ya kamata mu ga wannan fulan ya kamata al'umma ma su tsaya su karanta addini don ko addini ba a san shi tauhidi bai a mu ba da ya kamata masu karantarwa kila a yanzu ɗazun nan nake jin ana ta kiran sallah kusan a yanzu daidai yanzu kila inda za ka je ka da ana karatu inda ake fahimtar ka ba ko mu cinci a fa'aki yanzu ake fara ganin ah, muna da daga ginin iyayen kasa ce suna cewa a ainihin na nan iyayen ba wani wani wuri ba suna da kai mu dai yanzu muka san wannan littafi wallahi sun tuni ba mu san wannan ba kuma ga halin da wanda yake magana sai ka gani ya tsofa ya tsofa ko mutu a iyayen sai ya ce za a yi. ba ɗauki kayan mu mu ce mu bunne muna ɗan koke koke mu muna Allah ka ji kanshi Allah ka bashi aljanna Allah kar ka duba abun da yi Allah ɗan kaɗan ɗin da ya kumshi na ɗina Allah nan ka masa shi Allah ya ga hannun da ke Allah to so da kana daga cikin muna da bukata mu zauna mu san ne sosai kuma kaman shirka da mu wanda za ku bari ire-iren ka ire-iren ka ko tsaya ku rabu da wannan holo on duniya sai dai da ka dawo ka ce za ka zauna ka ci gaba da koyarwa ka zauna a garin ku al'umman nan naku masu zuciyar bala'i sai ka zo ka zuka sauransu a saito wa'annan a saito wa'annan a saito wa'annan a mu zo mu taro to ko kallon saitin da muke muna yi ko ana kallon mu saitin da muke za a dinga daga mana ko ka kai gaba da mu je daga kafan ya yi kai tukuna ma ba mu yadda ba yanzu idan ka tashi kace za ka yi wani abu kila babanka zai dauke kai idan aka tafi ta ƙi sana'a ta ƙi kaɗai mai kuɗi ga shi nan yaran wancan an riga an same shi yana nan ina yanzu ina da mukami kamar a yanzu ya yi gidan shi a yanzu ya gama kai ke nan kullum kana zauna masallaci ina amfanin kama haihuwan kama an yi asara haka za ka ji maman kana ce haka za ka ji baban kana ce kai su kuda zan tsina mama bi to da ike baka san me ya tsinewa ba baka san hukuncin tsinewa waye ke kiyar tsinewa ta yi tasiri ai sai kun shi daban ne kan yadda ta ga kaji tsoron mama na ta ce in ba waye zai iya ce rabu da ita sai maganan ya zo a gaba kwanan nan wani yaro ya zo ya same ni yana kuka ya je ya fara kira Allah ya karbi kiran jama'an gari sun juyo suna abun nan ɗinsa ya yi makeke masallaci ya gina azuzuwa ina ga sun kasan ashirin to yanzu ma ya sake sa wasu guda hudu haka aka dinga kawo su minti ana kawo menene an gidda yaron nan Allah yake nufi da ake sa ba gina kansa yake yi ba sun gida sun sallama uwarsa ta wasu ce to in dai ni ce uwarka to ka bar titin nan ka dawo ka gina gidanka a kebe na fara jin wancan wani ya faɗi wanda ya bunne faɗi to sai ga abin ya sake maimaituwa na prostate shi na nasara amma ya fi muni mama a tara kuɗi a bani zan yi addinin Allah zai na ke zama addinin ka ce za ki ce mai in dawo da kuɗin gida in gina gida na ta gona in ba haka ba sun yi fushi ɗin Ke kwata-kwata ban yadda ba ta ma ta ɗora bulok a kan bulok sai ka zo ka gama gidanka to mubarak za a je yaƙi da wannan su suka fi yawan da arziki an samu da ne an yi makekin masallaci an gina azuzuwa tun da daji daji ne wuri, an yi azuzuwa na blog abun mamaki da abu irin wannan sana'atar da aka da kyan sana kawo ina kai gidan yanzu wani ka ina za ka kullo masa ma'awa ita dai wannan yadda ta taso haka in ba wata kankara ba in ba ka tuna annabi ibrahimu ba don tuna annabi ibrahimu za ka fita kan ba zai yi ba a tsara aikin allah da zai yi dan da kai sa kika ce to bar gari na iya barin garin jama'a da kayan kukuri ni ko uwa ta sa cin kowa gidan zan koma gidan ko na koma gidan ba daɗi da za su je gidan ba amma ku ku je ku rike amma in ɗauki kayan Allah kawo shi gida in gina gida shi ma wancan yaro abin da faru kenan yana sa sawo yana sa sisi yana kiran abokansa idan idan ku ne zan koma gida kafin garin mu babu irin wannan makaranta zan je in gina wannan makaranta dinga koyarwa ina da fuloti fuloti na na bayar da shi ina son in yi kaza yara yan uwa suka taru suka tsara masa yan kuɗi kawo sisi ya sai da kaza kansa ya hada ya je zai ya farko fuloti da inda yake da an kasa gida kabar fuloti da jaran Allah anin baban shi ne je karko masa a kai ka ba. baban yace me za ka yace makaranta zan yi ce a kai kai gida tukuna na ba ka shawara kai gida tukuna kaga an ka gina gidanka sai ka kawo kuma sai ka gina Allah ai wannan kuɗin ba ne akai na ce ne zan yi gini aka bani wannan ce to idan ba za ka ji magana ba kai abin da ka dama ka zama na ai irin wani faɗa ne mai muni idan ba ilimin addini kake da shi ba dole ka fara jin tsoro ce kai mama na za ta ce baba na ya ce bai yadda da wannan aikin ba ko mura kai sai yan uwanka da za su kewaye ka baban ka ya tsire maka kallon shi nan mura kake sai ki ce gidan ba sa mura ku wannan mura da kake baban zafar kaga muran ka kwana kafa kenan shi ne wanda baban ka shi ne magana ka kirin magana shi to idan mutum ba ya nuna da tauhidi ba ko ka fara kiran zaka bari ko ka tsaya a tsakani kai ba yi amfani ba kai ba kai rashin amfani ba karatu wannan ka tsaya kace karatu addini za ka yi ka zo ka koyar da jama'a fi sabilillahi dan abun da zaka ci ba za ka rasa ba to mallan za a canza masu ma ga muna bukatar wayar da kanmu yadda muke da yawan nan fululu in ka tafi ba mai jin ka a kenan mubara akwai sauran aiki akwai abin da zamu yi wannan abin da zamu yi fahimtar da abokan da ake ciki ganar da yara yaran da ke karkashin ku me ake ciki ku kuma ya kamata ku yi wa ilimin addini cikakken sani ciki da bai ba kwali ba kuna kwali wani abu ne saboda da kusan sa ga kwanin shiriki ne kuɗi ne fa aiki ko jiya wani wani yaro ya zo yana mai kuka doktor da digirin sa ga eh, eh, a da ke cewa shi nan dangin sa sun ci taimakon sa kuma dan manya ne ne ne sun ci taimakon sa kan ana neman dola kaza sannan aka samu wata kaza din da kyar aka bayar yi halin abin da ya rubuta ya ce da sauran amma saboda a masarsinsa bai biya kuɗi kaza ba ba a bashi ba kuma gaba ta bara ɗauke shi aiki da wannan takardar ba ba dama a ƙara masa mukami yana lakcara ya zama sai a lakcara ba ma dama ya shiga saboda lakkara digirinsa ba shi da menene wani abu sa hannu mm, mai masarsinsa ya yi ya ce amma ba kuɗi to kaga yanzu wannan in ya samu ya tsallake me zai yi duk ɗalibin da ya so a gaba ya saka shi dole ki tafi ɗan sannan kuma abin da aka karanta ma ba wani abin kuro ku gani ne ba karatu ne tsungule tsungule in ya tashi ba ma kishin addini din shi an taka shi an wahalar da shi to sai ta in mai tsoron Allah kuma kalilun ma ka zauna kana muna da bukatar fahimtar addinin kuma ai ga addini sai da ita mu kan jama'arsa shekara sa goma sha uku ko mu ce goma sha yana kira yana kafa tauri yana horar da duk wanda ya tashi da ta kofuwa ya ku ba sai wannan da safe ne ku da safe ne muka karanta wasu na lillazi ne ya luna. hatta in ka duba da ka dawo bayan wannan izinin ma ana ce ai kana dini a cikin ina ka ba ina ka ba ina ka ba da budda min hu watul abuwa ba min buyuti idan aka tashi aka ce za a yi ba fa tsoro ake yi ba tsoron a masu ko kankani a'a a yi abu mai amfani cikin da in ka mutu ma baka ci nasara ba za su ɗora a kai amma mutanen an ce karatu ban zuwa sallar juma nan ba a zuwa ballanta na aje wani sako mai nauyi da za a isa don sakon da za a isa dole a isa da sako mai nauyi sai an jinki da shi ba sakon an jina da nauyi tuku sannan za a kwaɗo shi cikin mutane amma kuna da abun na hakkin ku dai ku wayar da kan matasa a yanzu ɗaliban ku kuwa da su amma fa ku tsaya ku karatun gaskiya domin karatun gaskiya yana rauni inda za ka ramu a ƙidar gaskiya tana zaune amma fa kana da challenge kuke cewa ko duk ina akwai kalubalanta sai dai wanda ya tsare a wanda Allah wanda kaga ya tsaro Allah ya tsare shi na gaya muku lokacin da tun tun da na zo garin da nake irin wannan karatu in yi da safe in yi da rana mene ne mai to wanda ake gaya ma ko rin yi zama ka je na kwalita da gaggara ma kar kuma ne na ashe malamai na dingo shi inda na yana bi na gogo ina son ka aure ka a ah, yawa ga wani ga wani kuma inda shiga ce kaza kaza yawa Allah kai turo wani ciwo ya mace ni ni ma da na san haka nake so na san mutane na haƙe da ni don suna son in daina wannan na ki bari ko na mun ga wanda zai mana magani sai na samu aboki da ko anini na nake masa da Allah ka boye ni zan zo gidan kan boye boyewa na zo yi ba wani na neman wani abu ne ba an da lafiya idan na mutu ka fitar musu da dawana ba komai ta za ka samu su da su in kuma Allah sa na tashi dan koma cikin su don kora ce an gama a gidansa sai da na zafin da zaɓo yi kai wata uku ba kuwa fi da nake ba amma ran da aka ce na samu dama na bari a zuwa duba ne shugaban malamai da ya zo kai na yake to kaga dama ma nan ka Ahmadu na gaya maka hanyar nan da kake bi ba daidai ba ne ba wannan ciwo na ka yana da alaƙan ba ka ba. hutawa likita shi ne likita saboda haka na dole ka dinga zama ka ci abinci sai an ce ma ba na cin abinci na cin abinci ka samu hutu ka samu kaza mutanen na kai ai yanzu ka fara ba ka san da garin ba ko yanzu kai kaza na ce ishurun ka kawai ka ta yi ta kawai cikin koma gidan. nan ko zuciya ta da zuciya na kashe mutum da na mutu a saboda irin na na koyi ciwo ina dawowa dama danda da na iso jana ce to shi yasa an wani ya sake muku irin wannan ku bari ku bi tsarin da ya tsaro ko zai mutu ku bar shi mutu in ya mutu saboda Allah ai ba ba ku yi asara ba shi bai yi asara ba aka ce na nace wani ainihin da sassaƙe su a wurin su gaskiya suke in banta ba don haka wasan ce munafukin farko to amma ba zan ce munafuki ba ba munafuki ne ba shi a wurin su kai so na ke ta zaune shi goye kai su ba ma da ta jike kuma Allah zai kaza kaza Allah zai kaza na ce masa bai gawa na ce ɗage na da ba ina mamu da mai kare ta shiga ciki za ka yi gaisuwa ka dawo ku ci gaba da bita ce zage na da tunda lokacin dole in za ka abu na, in kaga abu akwai nau'in abun nan to za ka burkuce kuma kowa ya san burkuce an ka ba kyau a je ɗauki so sai zuciya ta taba bani yanzu karshen ta na zuwa za su ce a huta sai na biyo shi ta tsara mafi ƙofa yana ajiye da alaja da karɓar da ita da nan alifin zai na zauna na ke to na samu sauki kada wanda zo da ne da duniya da sauransu kuma ko tafsiri na ga suna gocewa dukkan kowa zuciya sa ta ce wanda zai ɗauke ne fita da ringo je ce Allah ga wata maza ga wasu nan abu sun zo za su ganka amma a rabin na. ina ce masa ba san haka ba ba ba sun ka fita suna kwakwacin ka kwashe littafin ka ce kwashe littafin zai wudu to kana da wa'annan haka kawai za a zo a kai karatu ba ballon, ta na wani dan kulu, kululu ka yi ido ko wani kululu kullu maka a wurin kaza ko a je a auna kan gangan a ce shine ka ya hau da rashin kwanciyar hankali haka nan kamar su taba shi ake da likitocin to ji na ya na so ina son yi fita ba dai ya hau sama ba to eh, iri ya fice ba hawa ba ya fice na san inda ya fice ban yi asara ba to kuna da wannan kalu ko an tashi yanzu haya gaga ne ga ba abin da za a yi domin ba ku san inda za a ba ku tsaya ku yi karatu ku san ku da kuke zaune da shi ku san su wane ne munafukai ku san su wane ne in tafiya sai tafiya za ku gudu ku san su wane ne sai dai wanda za a mutu da su sai dai a yi mutu a kasko to ba ku shirya su ba ba ka da komai ba ka da kowa wala alu suna suna nan suna shiri amma babban shiri a yanzu ko da duniya ba ta ɗauke ba ta ɗauki zuwa mu'adara shi ne karatu zuwa lakta shi ne karatu samina shi ne karatu wallahi samina da mu'adara ba karatu ne wa'azi ba karatu ne ba ko ta koyi karatu mutum karatun da za ku zama kuna kafawa kuna kafawa la an yi hadiya Allah bika rajulan bin ka samu mutum guda ɗaya duk inda za ku je a tafi don yanzu misalin ga kaddara da zan ce muku ka ai gona mu kai taki yanzu na je an ba da wani taki ga tirela guda goma ma an cika mu je mu cika ta da gudu kusan mu zama yana da kuje saboda ne don ba da muhadaran tarafu gaskiya ko gane kuka zauna daga nan ko karshen ta wanda za su je gonan nan a daren nan sai an ce a rage tukuna ba da kananan yaro mu tafi can mu kwana da safe sai mu sauki tafiya za a yi amma ɗan muhadara yan sabina yan kwalliya ɗan kwalliya ne za ku je ku aiki tare da shi irin irin wannan aikin da annabi ya yi kwatan kwatan Allah ba ta biya da ɗan kwalliya ba haram ne ba kwalliya amma dai ba su bunin kwalliya ba da kura za a mutunci ba da za a yi da wasu ina muka tsaya tambayan mubarak ya ta buge ni sosai wannan shi ne aikin da ke gabata da mai ra'ayi irin nasa kuna da ra'ayi kuna da kalubalanta har cikin gida daga wajen iyayenku daga wajen danginku daga wajen karatunku, yau sai ka sun zo ka kwato kanka daga duniya idan ko ka yi karatun da kai karatu kana zama hudu guda ta kana ba da wannan da safe zuwa karfe ta daga nan ka sake komawa daga nan dangin da za su taru. su ce a'a za ka kashe kanka to me ya asarar na kashe kai na wurin Allah babu inda za ka kashe kai yanzu sai wurin karatu ko na zan mutu a kai akwai wa addini hidima ba wayo ba dogara yadda menene yadda jama'a ake yi ko yanzu rusa masallaci kai na anguwan in dai ba jama'an ka ne ba ga Idris na ya ce zai tafi gida saboda menene mutanen su in yi ce su aiki ba za ba sai yan mu'in da ya horar su a so su je su noma makarantar su suna so su je su yi kaza to gashi Allah ya saukar da ruwa wurin su ce an yi ruwan kina so in je in ce to ba sai ka tafi kai kaɗai ka je ka yi ce wallahi in da je gida ba wanda zan duk wanda za mu je mu aikin muna nan kada ke son a bani mu je mu je mu samu mu shuka mu yi sassaren gonan kuma mu yi menene tun da an asasa masallaci an gudu an bar masallacin sai damina ta zo za a je a nemo kudin a gona da za a tsora tunda ba za mu je bara ba ba za mu ci yan siyasa ba yan siyasa sai kullum kana bin su kana daga tuta kana daga hoto kafin su zo su yi maka abin da su yi maka to su bari Allah zai mana daga ruwan sama ya sauka ina da tsaya wa kasara ko fa subhanallahi eh wa kusirat rubaiyatuhu shi ne ruba'iya na je fassara ruba'iya mai ruba'iya ma ya kai gefe ga biyu a gaba biyu nan na gaba da biyu na kafa su ne sanaya kuliya da sufula amma tsaya za ka ji shi nan ɗan ƙarami haka da tsaya ta nan na gana haka wai balle ba sun yi auki ma Allah zan ji Aminu ba ya nan sai dai na ji na yanzu yan nan kafa yan nan kafa to sun ne suka wa balle Dukkan da aka wa bakin mara. wasu shahada amuhu hamza bakwarsa hamza wanda ainihin ya yi shahada wanda musuluntansa ya sa ci shi ba ya sa musulunta daga baya kuma musulunci gaske. Oh, mai ya tsallake. a cikin naro aka ya ce ruba iya ta zan ta sama ne ɗauka a ƙasa dai ko da kuma shujja waje ko ya ibn kami an wuce wannan wallazi adama shafata rasulillahi wanda ya gina ta fiskan annabi wa ta rubaiyatahu huwa wanda yi waɗannan wancan shi ga abin da yi wannan kuma ga abin da ya usu wata bin abi wa dan uwan fasa da bin abi waqas dangi ne fa kaga ida shine wa sa'ad bin abi waqas annabi ke cewa ta kawo amma ga kansa ga dan uwansa kuma shi ya fasa annabi kisa ya fasa masa baki ya fasa masa ya shirya masa hakura amma ya dawo ya lonta bai mutu ba bai abun nan ɗinsa ba mutu wata bin abi waqas أخو سعد A أبي وقاص kaga wanda wanda zai fita yi ta ba kaga shi annabi ka duba yadda ya tara domin duk wanda ya tara a tsanna ba mai saba masa kaga ai an maka wa mai saba masa sun da riga sun horo ba mu na kuɗi sosai daga makka ai madina shi ka da ai ya je ƙarshe ko lamba na nawa ne na uku a nan dai an hujja ra'asu rasulillahi wa kusirin ruba'iyyatuhu Ka ba da bukatan maimaitawa wasu shahida ammuhu hamza radiyallahu anhu shahadan ita shahadin hamza zamu wa qutila hamza wa hashi wa qutila hamza wa hashi wa hashi shi ya kashe hamza wani bawa ne ka anta عن تعرضه كانت كي تعرضه على قتل حمزة هند بنت عتبة هند مكتي إذا ما تقوي هذا ita ce ta ba da dukiyanta ga ɗaya ta yi masa albishin ga gwalangwalanta duka za ta saka ta ba shi in dai ya hamza ya kashe mata wanda ya kashe wata ranar tuhare ho tana zuka shi hindu وتقول لها ايها أبا دسمة مجيء أبو دسمة مجيء أبا أبو دسمة إذا yin fasaha kadin da za ka yi ishfi wastashfi ka warkar ka nemi warkarwa mana warkar da zuciyar da take kuka an kashe mata wanda aka kashe mata wadda si mato guburatun fi shi na ke masa abu ba to shi kenan wannan ta wuce hamza radiyallahu anhu wal mawqif ath-thani matsayi na biyu huwa gazwatu badr haythu sabara fiha al-mu'minuna inda mu'minai suka yi hakuri wa taqaw asaba al-harima suka kiyaye duk wata hanya ta sabani duba ko mitin da aka yi yaya kuke gani abubakar ce mu je kawai yaya ku ba ni shawara umar yake mu je je kai ba ko ke nema ba ku ba ni shawara an fara zaka ce mun ganin da mu kake kake bangaren kafara dawa yace me ke ce kaga da muka kai mu kawai a je kai fara ba mu gaya maka abinda ah, mutanen Musa suka gaya wa manzo su izhaba anta wa rabbuka faqatila dana qulu laka wannan ulaka idhab anta wa rabbuka la wa nahnu ma'aka an yaminka wa an bari muna daman ka da abun ka kai da ubangijin ka kai yaki mu ko muna daman ka wani abun sai sake cewa hazara dawa kenan abin nan wancan ko suka tashi ko na bambancin jona abun amma dai ɗayan wa'annan suka faɗi ɗayan wancan suka faɗi sai ce ina bukatan dai shawarar ku har yanzu ya daga cikin gazawa ya daga cikin bangare guda biyu na ya ce ya rasu da lahi da mu kake to ka kada mu yaro ɗaya daga cikin mu ba zai fito ba in ka ce mana mu fada cikin ruwan nan ga su ga ko in ka ce mu fada cikin ruwan nan duk ba mu fada ba ka ba mu ta daga cikin zai kuma baya ko kira yi ko ya mutu zai fada ciki waɗannan sun bada sun yi kirare sun bada kansa sun yi jaffa wancan sun yi kirare sun yi jaffa dama kuraishawa na shi sun da ke ce alhamdulillah ni ina kallon ma nasara ta samu kun ga can za mu yadda wani can za a yadda wani wurin da ino na nan aka dinga kashe annan nan ta mu'ujiza kuma daban a cikin baɗin. wani kaza ga ga inda za a kwantar da shi wani kaza ga inda za a kifar da shi haka dinga kifar da hanyar nan ɗaya bayan ɗaya domin menene an samu ittifaki yadullahi ma aljama'a amma an rarrabu masallaci daga ga wannan ya ja yayi wannan ya ja yayi nan wannan ya kama nashi ya fi ja yayi nan wannan idan ba a biyo shi ba gaba ki da sai ya kifar da masallacin ma subhanallah takwa sama balami ba ko kiyayi hanyoyin karyewa fa nasarahum Allah nan Allah ta'ala ya taimake su wa anjaza lahum ma wa'adahu ya aiwatar musu alƙawarin da ya musu li'annahum sabaru wattaqu ne dai a cikin gudanu fa qatalu 70 rajulan sun kashe butu 70 wa asaru 70 وجنموا الدم وجنموا جنائم العائلة كان يدو شيء ما فيها ودو شيء ما إن ده أكشيد ده أكيم زعيم قال الله تعالى باب نمبر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نهار قوي غام دوا كانت غزوة بدر في السابعة عشرة من رمضان yau mai a ce ainihin mafi yawan nasarori da aka samu a musulunci duk a cikin ramadana ne a ramadana ba watan bacci ne ba idan kana da wani aiki ne ka tana da shi wato shi ke hoshi a cikin ramadana za ka yi shi saboda kanan ba wai kawai don ka baka ci shi ba za ka je ka fana an yi shi ba a sha babdu da laifin sha sha bakwai a wata dana eh, a sha bakwai a da ashar hmm? yau dai ko ne ke fasi tun safe kuma ke bugawa yau mu juma'a kuma ran juma'a kai fada wa kana jaishal adu dundunan makiya ta kasance biya ainihin ma na tis'u mi'atin ake ilal alfi ma dai ɗari tara zuwa dai ɗari eh, zuwa dubu ɗaya waje shal musulmi na duka duka talasu miya dari uku ba arba ta ashara rajulan da mutane sha uku wa gazawatu badar badar kuwa awwalu gazawati da farko gazaha rasulullah shi kenan wancan fattakullah don haka aikin guda ɗaya ne ku yi takawa ya yi Allah bil amali bi ta'ati ومن ومن ذلك ترك اتخاذ بطائن الحكم بدعة من أدائكم daga cikin tsoron Allah ka ku ɗauki amintattu daga wanda ba cikin ku Duba gwanin rubutu aka kawo kuma da ke ah, Allah ne su tasu ne za ka kawo su kusa. A hudu ba na kwali kare ne? Da hmm? hudu ba cikin ku? Abu Musa ya zo da me yake da suna wani gwani ya matattake shi hmm? kuma nan ne babu wannan ma littafin ne yin gwana wancan sati ne hmm. ne gaskiya ne ai ma nan ika mata samu ne ko neman shi za ka yi abubuwan wannan ayan za a same shi gaskiya ne ومن ذلك ترك اتخاذ بدعة بل رق حقيقته من أعدائه ba yadda za a yi kafin yau motar sai kasar da sakasarar gaba da kasa kayi lita kono bi zalika shakiri na ni'amallah da wannan za ku kasance masu godiya ga neman Allah alaikum يزيدكم إن شكرتم لأزيدنكم فذكر تعالى في هذا الموقف الله يا كامنا أولنا ورن النصر لأنه خير دون الهيري فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولم يقل في الموقف الأول بعفد يا وانشا نفرقوا ولقد هزمكم الله بأهد وأنتم أعزة عقبة لأنه تعالى حي كريم الله أن يعني الله ميكرم سيني فاقتفى بتفكيرهم كوي بالقضوة kaga wannan kowa mai misalin da kaddara mai yake nuna maka daga abin da ke nuna maka in bala'i ya same ka kake da gari da rayu ya ce amma fa sata a haka nan suka faɗo min in eh, suka karya ƙofa suka shigo ina ji ina kallo suka ɗaɗɗaure ni suka kwashe kaza ina suka ci kawai ya aka alhamdulillah abin da sauki ba wanda ya mutu to maganar a mace duki ba na kafa mai ta ba na za a sake samun da sun dan ciki abin da suka ba. sun dan dai abin da Allah ya kankara. Kuma yadda abin kamar ba yi kome ba haka ake son musulmi amma ba za ka zana kana ta ko ta fara yan jarida nan wannan yanzu kamar ma izgilan shaka ya ya kai ba ni labari ya kai kama ku ya aka ke zannu lalle abin akwai ilimi akwai ilimi ta zaune bai ka gari ba Ibrahim na dana ta yara da haka ya kamata ka cije ba ka dawo wanda an karkarce ka an ɗaure ka wani riya kumbura shi dama wurin ina da kafa yana da kalin kumbura ta zama karkarewa a nan to shi ne da aka ɗan abu na na yi matashin kai kafin can ba matashin kai to matashin kai na yi kano na yi kumbura ba ɗaure da kai ya ya ta abun da bawo ai abun wala wani ban sha'awa sai Allah mai iko ya shirya ga wanda sai in ba don wannan wurin ba na san kaza na san kaza ai na ga saboda haka ne Allah ya taimake ni na san kaza na san kaza in dai ka tsira ko kuma ga wa zan san ga wannan ga wakili ya aka yi masa a zaune da kake faɗa mana yadda kai sai ta ji faɗi gawan sai ba ta faɗi ba to yadda kai ma hakan za ka za ka ci sai ka faɗo mai daɗi daɗi mai inda aka samu mai sai za inda aka samu ɗan ƙaruwa da inda aka samu kaza shi za ka dinga ba kuma yanzu ai jahilai laifin ma yadda kai ganga wannan buga ka ta nan wannan buga ka ta nan ke a ka nemi gangan ka can ba kai musulmi ba daga yadda Allah ma da ya tashi rufa mana asiri a audu ba faɗi ba za ka yi shiru amma nan sai aka kumbura abun aka saboda ake nasara ko noma kai ka sa buhun shinkafa ashirin ka tashi da biyu a ce ya shinkawa shi alhamdulillah Allah kai ba wani habba ai mazan noman nan na ji daɗin noman nan eh, ba zai ka goma idan ta yi sosai sai ka gayyace ce su maka ce to kuro da abin na din nan in ta cika motsa na gaji shinkafar nan ko wanzu bar da ita mami a can da a dauke ka kwashe ka kwashe kawai ka kwashe ka kwashe idan kuwa ne zana ce to ban nan jin kwashe ke farawo na ki can kwashe karan amma ba ka noma ba ka samu koyo ka dan sana jin kai ai ai wallahi nayi asara kuɗin noma da nayi iri kai da na duk da na shuka buku buhu ashirin amma ko ba ta biyo aka tika ai wannan abu kaza wani ya tuke ni magani ne waye waye ke zuru ba ka gano wani ce sai ka ba na kin wadi ba ba da rai cutar ni irin ne Allah ya kai wadi ma ga irin da za a fara a canza shi kuma in feshin ne bari bari in Allah ya kama gaba na zabe ba ka ke sai ka za ka aka san namiji amma ku zan tara da ce wallahi miji don wannan na bashi shi dama ka rabo ne mai ake da kai لأنه تعالى حي كريم واصطفى بذكرهم بالقدوة قوي فقط وهم يذكرون هزيمتهم su ya fatin kare wasu da kansu amma Allah bai ce musu kuma fina wa ya'lamuna asbabaha wa hiya adamu ta'a laifi su kai wa kullatu sabri hidayatul ayat kada Allah ya jarabce mutum in ba da ga sai da Allah ka tsare mu ba ana fashi ne ba ana buga misali ne eh ana da wata mace ta nuna ma bindiga diga abun banza ne zai fafa kama kullum kallaji ya ka zo gida ko ka tsaro da ya yi dubin ka ta ga yi da aka wai da wai da wai ya kama su suke jira a rabu da kama su za ka kama su da su amma ga ta yarinya ce wallahi Ang hone ba malam sai ta fahimta samun bindiga ka. Kawo makoli na ke mata gashi. Ai ya Rasulullah ba ce har mata ma kai jejjeje ka zama jir kan kwakwaro. Ai yi shiru ka kaba da kawai. Bindiga roba an na zai ma dariya mai yawa. Kai shiru kawai in ma dai ka dauka ka ba ta shi ke. Kai shiru kai kuma. aka bashi suna da niyyar ramawa tafake su su ka ga inda suka yi da irin labari zai kai ka kaza kaza har wata rana za ka jarje baka cin kaza mace ce shugaba ce to ita ta karɓar min mota ta haihuwa ba ga tarama ba mene ne ma ke yau an ɗauki an karawo goyi <laughs> hmm, hmm. sai ce kwanar na kamata masa tsaka sun ku ba ka zama ba duk wanda ya sace shi ya zan ya sace shi inda kana sata shi ka kwaɗe shi kawai ka kashe shi to shi ne rikici ya kare to amma kuma ya san an wanda suka kashe masa san shi ma kuma an san cewa za a ci gaba ina kuma to jama'a akwai akwai tsikewa akwai zurfin ciki ba kuma zurfin cikin nan za ka yi wa musulmai ne ba a can ka a sirrin ka a wajen nan kuma gida kowa ka taɓa ake ke zai gani ba shi bai sani kuma ka je ka gama ya tsawa duniya duniya ce za ka rufe wa duniya ce za ka rufe wa ba ta san yadda aka yi ba بداية الآيات بداية فضيلة wata والتقوى وأنهما عدة الجهاد كاين تانا دين نياكي في الحياة استهسان التذكير مستحبان شدنا تروى محمد نيمومي والنعم للعبارة يعني والاتشاد أكذا واذكر أكسيكو وانا عمتنا تدني إما أنتنا تدني نأكو ولاية الله كما قال الله تبارك وتعالى ولاية الله تعالى للعبد إذا أكتنا كيو أنت مكاني تطير مصارع الصو سنة كارشي بك مهلكا أوتي وتجنبه الأخطار نهد تقوى الله تعالى بالعمل دين أيكي أوامره واجتناب نواهيه hiya shukrul wajibu shine godiya da ta wajaba ala al sannan aka tsaya sha shida ko na zuwa Wow. kuma yana ana gadon ka sai biyu mai akwai yaro mai da ake shi malam don Allah ya taimaka kan gida Allah zai amsa da yadda zai da iyayena sai iyayen na kawai suka mai zai iya yin aikin da zaka jariya ko shi ma dai jariya na farko dai daba tambaya tambaya ne akan sadakatul jariya ko shi na oh wakafi shi ne sadakatul jariya wakafi idan zaka shi gaba da karanta sake karanta yana da don Allah malam sannan wakafin yana guda yana ana zalinta shi kenan ko zuwa daga yana tambaya yadda ake wakafi wakafi bayan ma zan ba su amsa ka je ka samu min hajjar musulun ko ka samu wani ya ɗauko maka wakafi don karanta maka wakafi tun ka shi da alaman tambayar mai rai ce aiki za a yi bita har irin salon yadda ake rubutawa kafin za a nuna maka ga yadda ake rubutawa wakafi shi ne dai ka samu wata dukiya wanda ake ci gaba da moronta ba ta karewa Floti yana iya zama gida ina iya zama a ainihin eh, rijiya ana iya wakafi da ita sai dai kila za ta kare sai dai ba da wuri ba to saboda kada duk irin wayan abubuwa ƙur'ani ana iya wakafin sa yanzu kana iya sayan abuwa ulbayan ka ajiye a masallaci duk dai ba control sosai kenta in ga zaka sai abuwa ulbayan ka shi library wanda zai karba sai ya rubuta in aka gama ga zai dawo da shi to wannan shi ne ake ce masa wakafi abun da za a ci gaba da amfani da shi ko kuma kamar yadda ka ce shi ne sadaukar da amfanin abu mutum ya rike abu amma a ci gaba da cin sadakan amfaninsa shi ne wakafi za yanzu wanda suka ba da fulotocin nan da wanda suka tara kudi aka sai fulotocin nan kaga za a ci gaba da amfani har gobe fulotin ka a cikin nan naka ne amma duk abin da aka yi amfani da shi za a baka za a baka da mutane zai ta amfani da shi amma kai Allah zai fi da ba ladan su za a ba su ladan ibadan su da suka yi ba wai ibadan su za a karɓe ba ba a karɓe komai daga ibadan su illa dai za a baka irin kusan kasin abun da suka yi nan to haka nan shi ne da abu wanda baya karewa sannan kuma yin amfani da shi amfanin ake sadaukarwa kana iya sayan mota duk da rikonta ne matsalar, yau ba kafin ne matsalar. don akwai wanda zai sa a shara ɗi yanzu a wakafi in ka ɗauki gida ka ba shi kace ita ba a a nan wakafi ba sai dai kai ka rike to kuma muskilan ka ba da wakafin gida yanzu ma kamar a kwace kana mutuwa za ta kwace ba ta kaddun da aka rubuta ba ruwansu da su kuma tun da babu wanda zai tsaya ya bi don haka a yi wakafin gida yanzu akwai hatsari sai dai ni dai kam in dai ni ne ba zan karɓi wakafin gida ba sai dai kan zan ce maka to zan sayar da gidan zan mayar da kuɗin inda nake ganin za a tsare su idan za a sai wani wuri ko za a gina wani wuri zan sa kuɗi a ciki to fara gaba ɗaya za a ci gaba da amfani da wannan tun ladan ina zuwa gare ka. don ko gini ko rushe ginin aka yi ai kasan wurin sake mayar da ita ce kaga za ki gaba da amfani da ita rodi za a yi za a yi wakafi da shi a shi dai gini za a ci gaba da amfani da abun kayan kuma yana nan gidanka rodi rodinka amma kuma amfani da shi shi kasa daukar to kaga wannan ba a gadonsa ba a ta da shi ba a canzawa ina fata ba za ka da kada ka ɗauki wannan da za ka yi amfani gidan malam wani ana rikici gidan malam wani ana rikici kake yayi wannan jita ba ka san yadda aka yi ba su yi ma amfani kai karan kanka ba ran da za a tada wasu abun misali nan ka fire kowa ya riga na suna wani na kakkaɓe hannun na a kai shi sa nake tunani ma abun da ma zan kwashe sun bangarin tun ina rayuwa in bangarin ku na su ga abun ana tafiya da shi amma ko da ban bangarin ba na rubuta abin da na rubuta na yi abin da kuma ban ga alaman wani wanda zan yi tawaye to saboda haka nan an riga an yi abun nan dukiya ku ne ni na ku in na bar wani abu na ku ne amma kayan masallaci da kayan asibiti da kayan makaranta da ɗakunan makaranta da fulototan makaranta na al'umman annabi ne wannan shi ne waka ban da bukatan a ce bayan na mutu kuɗin makaranta da aka samu a kafa su kaza a kai wa iyali na kaza sun kaje ka rubuta kan na maka Allah ya isa ka san ba asibiti duk cinikin da aka aka yi kaza a shekara ranar da aka yi a kafa su gida kaza a kai gida kaza gidan algarkawi ina ce maka Allah ya isa kuma ƴaƴan an kwaje ba karɓa koma ta ku karɓa koma kun karɓi Allah ya sai mun shirya da ku na riga na ba ku naku na ku muku naku mun ci abin da muka ci tare da ku an yi abin da aka yi shi kenan amma wannan idan kuna son kun cancanta za ku yi aiki a ciki idan su wanda aka bar wa aika na suka ga sun dace za su ɗauke ku su ɗauke ku in kuwa suka ga ba ku dace ba za su ɗauke ku na nawa na kora na kora akwai babban nan lokacin da suka shirya da zuma mai shehu ina ina focus shi kenan da kuke kafai tono asiri ba mu san wannan tono asiri dan Allah ka yi wuce a'a ilimi ne ni aure na da suka dauke shi aiki shi kenan baya tawowa daga makaranta sai karfe daya, sai ni yanzu tsautsayi ya same shi shi zai gamin da kansa masu gamin ba ai ba ba kafin yadda aka fadi ba sani ba sai ka bani labari ai yanzu dai an ce in zo wajen karfe biyu idan dama daga makaranta in je gida ci abinci sai sai kai ba su kyauta sai shi amma fa sun kyauta maka yanzu kai sai karfe biyu za ka bai ci aka aka ce ina murna ya ka? ina fita na ce shehu ko dai ka kore shi ko kuma bakin aiki ka tambayi shehu yana na rayu idan ba ka cire shi ba bakin aikin ka haka dama shi za ku yi wannan cin amana tun yanzu din yadda wallahi cire shi zan yi yan kowanne ce zai shi a shiru. shi ne ya koma ce ta kaga kai su rutu ya kaya jama har nemi inda dare ma yanzu to ina ina rayuwa ga yadda muka da su da ya bayan na nan Ya ka taɓa kwarar kama saboda kana in zai muku aiki kuka ga ya iya aiki babu yadda za a yi in kuma ɓarna suka ga ana yi to a koyaushe za su iya wa su mayar da shi yadda yake in suka gana ta'adi ba an ce masa muddin suka ga ta'adi ake yadda aka ce ba haka ake ba a suna nan ba inda za za su diro su karɓe komai su mayar da shi inda yake to saboda kana wannan shine wakar ba ranar da za a amfani in ka ba mu wani gidan a tsallake gida nawa aka ba mu akwai wani gidan mutumin ce ya ba masallaci kaza wannan ya wa gidan kaza ba masallaci kaza suka kawo suka ce bin kasa kaduna sai an kuri gita ta ku. ba za ki rikon gida ba a je a karbi kuɗin hanyar gidan a gyara gidan sauran a sadaukar a kawo masallaci shi a ba zan iya ba Na mutuwa mutane za su mai da shi nasu inda gefe gefen nan nake na rushe shi na kaza kaga yanzu wannan ko ya san wannan gidan masallaci ne ba san wannan gidan masallaci ne ba san wannan na masallaci ne ba zai ce a bani haya ko haya ba ba da masallaci a cikin wurin ballanta na ji daɗi ya zauna a ciki hakkinsa ne sarka da hakki shago wannan sai ka biya ka biya ba su kashe ka sai an ƙara kuɗi ma to an ƙara kuɗi in kana iya zama ba su kuɗi su kuma iya zama ba su ta zau garon nan ne wakafi ba a sayar da shi ba a gadon sa ba a kyautar da shi akwai kuma wakafi da akan yi wa ya'ya shi ma akan zamo shi ma haɗaɗin da yake zamowa amfanin aka ba su amma ba asalin gangan abun ba zafin abun ba don ka ba a fahimci da shi wannan wakafi sai ɗayan shi kenan ka tuna min ma abin nan misalin a ce sadakatul jariya ita ma yar uwar wakafin ne don ana fassara wakafi da sadakatul jariya aikin alheri mutum yi kuwa zai iya shafan iyayensa zai iya shafan kakannansa zai shafe tun da ƴaƴan shi ne shi ya reni babanku ai kaga shi ma za ta shafe shi shi ma za a masa sadakatul jariya ka je ka samu wani gari daga cikin ruwa ka dambara masallaci to ba dai gudun riya ba ma sai ka ce sunan kakanka ne a wurin tsaye wannan masallacin dawa ne ne da dan duk da za a samu a nan shi ya gina da kuɗi na na gina masa na ba shi kakanka mace ita ma za ka iya yi mata ka je ka damfara wani gini amma dai kyanka ka fara yi wa ka kuma Albashe ka tsallaka ko kuma ka tara sun gaba kake kai musu wannan zai same su muddin sun cancanci abin ya same su saboda kana zai same su wannan ba ta tsaya kan yayi ba kadai ta shafi duk wanda aka yi ba. ana iya haɗa yi musharaka ga masallacin nan kayi wa iyayenka ga masallacin nan kayi wa kakanninka to haka Allah ka kawo masu imana to shi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين